Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 'yan uwa. Barkamu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu. Mai suna ‘yan uwana ne, kashi na ashirin da wanda marubuciya Billy esfari ta rubuta na fatan Allah ya saka mata da mafificin alkhairi. Amin summa amin. Ni ne naku kamar kullum Abba Effects nake farin ciki kasancewa da ku. kuma nake muku fatan alkhairi a koda yaushe ɗakin yaya mahmud yaya mahmud pilot ya nufa cike da jin haushin dariyar da aka aza shi. kayansa ya fara cirewa sannan ya shige toilet dama yana jin gajiya yawa ruwa yana fitowa ya ci karo da jakar kayansa yaya mahmud ya shigo masa da ita Buɗewa ya ciro bakin wandonsa da sigirin ɗin rigar shi ya saka fuskanin tashi a ɗaure. Kallon yaron Mahmud yake zaune bisa kujera yana danna wayarsa ya ce Bros mu je ko? Ba tare da ya kalle shi ba yake tambayarsa ina za su je. Ina batun kiran sallar magariba don dama ya san halinsa idan ya zo ba shi da burin da ya wuce su fita su ɗan ga gari. Ci gaba da danna wayarsa ya yi ganin ficewarsa ba tare da ya amsa mashi ba. Dariya ya haɗa da cewa, ka ji da shi, in dai gidan nan ne baka ga komai ba, dama ka ajiye wannan ɗaura fuskar a gefe. Koma shigewar shi cikin kujera ya ci gaba da kiran faraha da tun ɗazu yake kira ba a ɗaga. Ita kuwa fara dama tana waje wayar na cikin ɗaki. sai can ta jiyo karar ta shiga ɗakin ta yi tare da ɗaukar wayar tana murmushi sai da ta kusa sunkewa sannan ta ɗaga ɗada karawa a kunnenta. sai ta tsinci kanta da kasa furta kalmar koda hello ne hello ya furta mas a bangarensa yana mai sauki wata ajiyar zuciya lamshe idanuwanta ta yi sannan ta buɗe su tana murmushi ba tare da ta ce komai ba Jin hakan ya sa yaya Mahmud ci gaba da cewa hello my fara. Ya fada cikin wata sigar da dole ya sa ta amsa masa da na'am a takaice. Ayiwa ragowar zuciyar nan da ke da nacin tsiya ko? So da kaunar da nake yi maki shi ya jawo mata wannan raunin da ba za ta iya rabuwa da ke ba. Ki min kowane irin hukunci bisa ki da nake, amma ban da hukuncin rashin kulawa da kuma hana ni jin muryar ki murmushin da sai da ya ji sautinsa a sa ta saki sannan ta ce wannan zuciyar da ke tunanin tana da rauni ta daɗe da samun tallafin wata zuciyar kamar ta wanda a yanzu ya kamata ta sani ta samu kafin da za ta iya yaƙar kowane hukunci da zai iya gittowa a kanta ba zan hukunta ka ta hanyar rashin kulawa ba ko ana ka jin muryata amma zan tabbatar da na hukunta ka ta hanyar nacewa zuciyarka da kuma ruhinka zan saka ka a zuciyata sannan buga maka takunkumin da babu wanda zai iya fiddo da kai a ciki ɗora kansa ya a jikin kujera tare da rufe idanuwansa yana jin wata mahaukaciyar soyayya tana fuskarsa kowane sashi daga jikinsa hankali ya furta idan kuwa haka ta faru to tabbas na samu cikakken adalci wajen hukuntawa ki yarda da ni farha Sanki ki nake yi da gaskiya kuma zan aure ki matukar kin amince da ni Zauna ta daga tsayen da take saboda yadda ta ji kalamansa sun yi mata dirar mikiya a cikin zuciya cikin wata iriyar muskilan murya ta ce da shi ba zan ki ka ba ko don zamantakewar ka mutum na farko da ya yi da shi a cikin zuciyata amma ina so ka ba mu dama nemi zaɓin wanda ya lutto mana zuciyoyinmu don tabbatuwa bisa siraɗin da zai kai mu ingantacciyar rayuwa. Na amince fara Allah ya zaɓa mana duk abin da ya fi zama alkhairi, zan jira amsarki tare da fatan za ki bani dama in ci gaba da kiranki don bawa da shan da na yi kulawa da ya kamata. Murmushi ta yi ta ce ba ka da matsala, in dai wannan ne ƙorafinka to ya karɓo. Dariya ya Mahmud ya yi kafin su ci gaba da hirarsu cikin so da ƙauna. A ɓangaren Mahmud Pilot kuwa yana fitowa ya nufi gadin don ya rasa inda zai je ya rage zafi. Can da sifili da ke hirarsu ta 'yan uwan juna ya zauna yana satar kallon su ɗaya bayan ɗaya. ma da batul kyawawan 'yan mata ne da babu namiji da zai kalle su bai ji ya faɗa son shi ba. kusan kamar su ɗaya amma ba su ma ta ɗara batul haske sosai duk da ita ma ɗin ba baka ce. ko kaɗan ba su da wata ƙiba a jikinsu amma kan bayana shef ɗin su fitowa ba yayin da ita kuwa bili wankan tarwaɗa ce tana da ciki amma irin na 'yan yaran da zarar ka dube su za ka tabbatar da akwai huta tare da su tana da ƙirar matan nan da ake kira masu shef ɗin coca-cola duk da kasancewarta tana da ƙananan idanuwa da suka alaƙanta yanayinta da mutanen Japan. Hakan bai hana kyawun da Allah ya yi mata bayyanuwa ba, murmushi Mahmud filot ya yi kafin ya ci, gaskiya ta fita ita ta daban ci. Ya ɗan ɗora hannunsa saitin zuciyarsa yana ƙara ƙare mata kallo. Batul ce ta lura da hakan ta ɗan kisgini basma da kafaɗa tana nuna mata. inda yake da idanuwa murmushi ta tana kallon shi ta ce sisters ko za ku raka ni na bashi hakuri akan abin da ya faru ɗazu na ga kamar ransa ya ɓaci sosai ta ce tabbabi inda zan je ki ga mutum sai wani shan kamshi yake akan dai an watsa mashi ruwa a jiki sai ka ce wanda aka watsa wuta batul ta faɗa tana ƙara gyara zamanta akan stone chair ɗin da suke zaune dukansu Dukanta basma ta yi cike da jin haushi aka faɗa ta ce, Kinga matsala ta da ke rashin fahimta, amma ai na ga ko dai kaka ne an ɓata masa, kuma ya kamata a bashi haƙuri ko bili. Ta ƙarasa maganar tana kallon bili da ke saka ce 'yan dattin da ta shige mata a ƙafa da yatsanta. Ta ce, E bili ta faɗa a takaice tana satar kallon shi. Hannunta basma ta rike suka nufi wajensa, kanta na sunkuye a ƙasa har suka iso. Ita dai Bili ko kallon inda yake ba ta yi bayan da basma mata ce. Ya Mahmud don Allah ka yi da abin da ya faru ɗazu. Ban yi hakan da wata manufa ba, kuskure ne kawai. Ɗago kan yana kallon ta sannan ya yi murmushin da ya sa. Banda Bili da ke gefen basma da tuni jiri ya ɗebe ta ta faɗi kimanta Ki manta kawai sista komai ya wuce. Dama ni ba ke kika ɓata min rai ba. Wannan damammiyar ta taki ce mai fuskar Japanese da ta azamin dariya ta fi ɓata min rai. Zo zauna a nan ki bani labari kuma ki ce mata ta tafi kafin mamaki ta anan. Farin ciki ne bayyana a fuskar basuma wanda a lokaci ɗaya ta ji duk damuwar da ta shiga ta yayi mata, ita ko Bila na jin haka ta juyawarta ba tare da ta ce masa komai ba don inda sabo ta saba da irin tsarguwar da yake yi mata hakan da sai ya bakanta masa hakan da ta sai ya bakanta masa rai cikin jin haushin halin ko in kula da ta nuna mashi, ya sa mata kafa aiko ta yi baya da ta fada kasa da sauri fasma ta doko tare da sa hannu biyu ta ɗago ta shi kuwa kamar bai gane ta ba Kallon sa ta yi ta cike tab da hawaye wani Ta tare da kau da kai gefe rike ta basma ta yi cike da kulawa tana tambaya ta sista sannu in ce dai ko baki ji ciwo ba ci ta baki bili ta yi sannan ta wuce hannunta da rukon da ta yi mata ta wuce abin ta raya ɓaci Mikewa ya haɗi da cewa sista bari na je na ci an kira sallah kenan ya sai an jima Batul kuwa da ke kallon duk abin da ke faruwa dariya ta azabili lokacin da ta karaso wajen tana duba hannunta da ya dan tulbe daga jiki daga ciki sani tuwini wallahi kin ban dariya kin ga kuwa yadda kika faɗi ta ce wallahi ya iya mugunta shi yasa kika gana ci. ba inda zan je ko da yake ai duk laifin yaya basuma ne da ta jaki ba ta je ita kaɗai ba tana rufe baki ta ji an tallafo giyar kanta da doka ana faɗin to zuga zugi ai dai yan uwana ne dukansu baki ki haɗa ni da su ba ɗago kai da za ta yi ta ga ashe ba su mace ke faɗar haka Haɗa da saka mata rara turo baki ta yi da niyyar magana ita ma bili ta saka mata rankwashi a kai ta bar wajen a tana dariya ɗaya da faɗin ko a kan ki na rage zafi dariya ma ta bushe da ita lokacin da ta raba tul ta bi bayanta ita ma tana faɗin ai ba ki isa ba kumburi ga doki sakiya ga jaki Allah ba zan yarda ba sai na rama bayan umman borno da ke da ke zaune tana gyara ummiya kuwa bili ta ji ta buya. sai ga batul ta shigo tana faman haki duba-duba ta fara yi ta inda za ta hango ta amma ba ta gane ta gane ta ba kallon ta umar barna ta yaɗa da cewa yan mata na daga ina ka kike faman haki allah ya sa dai ba gudu ne kika yi ba umma ki bar ni da fili ita tsakani ta saka ni wannan gudun shine kuma ta zo ta ɓuya au ma ke ta jawo shine ta zo ta buya a bayana iko sai Allah Fitowa ta daga bayan nata ta ce please sorry anta Batul. Kafin ta rufe baki Batul ta shiga bubuga kafa tana faɗin. Umma kin ji ta ko na faɗa mata ba na son wannan sunan amma ba za ta dina ba. Wallahi Allah zunubin ki ya zama biyu. Ga na dukan da kika yi min kuma ga na wannan sunan da ba na so. Ya isa ka ummi ta faɗa lokacin da ta fito daga kicin. ta ɗauke da woma ɗin da ta kwashe tuwon samovitan da ta tuka. Allah ya shirye ku wallahi ya raba ku da wahala yanzu Bilkisu tsabar tsokana an tintaki kike doka gashi dai alamun sun nuna kun girma amma ko kaɗan ba ku jin magana a tare da ku na sha faɗa muku ba kyau gudu ga ɗaya mace idan ba idan ba ta kama dole ba amma ba za ku daina ba ai sai ku yi ta yi ga wanda zai yi maganin ku nan ya iso Ummi duk laifin anti batul ne dariya fa min. A washe dariya babu daɗi kika aza ma ki ita ɗazu. Ummi ta faɗa tana ƙoƙarin karɓar yakuwar da da umman Borno ta gama yankawa. Sannan ta shige kicin tana ci gaba da yi musu faɗa. Kallon su umma ta yi ɗaya bayan ɗaya sannan ta ce wa Bili to zo nan mai gadon zinari ki je ki bata hakuri sai ku je ku yi sallah kin ji ko? dan gaskiya ke ce mai laifi kuma ku daina irin waɗannan wasannin ba kyau. da haka shedan ke samun hanyar shiga tsakaninku sai ya ribace ku rike kunnuwa Bila ta yi bayan ta dawo wajen da batul take tsaye ya haɗa da cewa I'm sorry my twini ba zan sake ba daga hannu ta yi kamar za ta doke ta ita kuma ta rantsa idanuwa saboda yadda take da matukar tsoron doka sai ta yi dariya da ta kamo kafadar ta suka nufi fat ɗin tana faɗin matsoraciya kawai ga tsoro gaban tsoro Ya Mahmud kuwa sai da ya ji an kira sallar garba sannan ya katse wayar da suke yi da faraha. Yana jin sa cikin wani irin shauki da ba zai iya kwatanta shi ba. Kisin ɗin wayar ya yi tare da yin tsalle yana faɗin yes na samu ta. Wanda ya daidai da shigowar Mahmud Pilot cike da mamaki yake kallon shi tare da ɗan turo idanuwansa sannan ya ce. Ya turo baki kawai ya wuce sa toilet ya yi alwala. yana fitowa shi ma ya shiga ya yi tashi suka nufi masallaci dadi ko yana shiga faɗinsa ya samu ɗaya daga cikin kujerun da ke nan falon ƙasa ya zauna jingina jikinsa ya yi a jikin kujera yaushe ne ajiya husaina za ta canja waɗannan mugayen halayen nata menene matsalar ta da rabba bait ɗinsa da take neman kullum ta haɗa su faɗa tabbas idan za a ci gaba da tafiya a haka baya tunanin zai iya jurewa Karasa rayuwarsa da ita matuƙar bata canja ba haka ya ci gaba da tunani kala-kala a zuciyarsa idan ya saka wannan ya kwanci wannan ya saka wancan ya kwanci a rayuwarsa irin ya samu mafita akan wannan matsalar da ke ci masa tuwo a ƙwarya haka aka kira sallar magariba yana wajen zaune ba tare da ya samu tudun dafawa ba akan wannan matsalar tashi A ɓangaren Basuma kuwa kai tsaye ɗakin su ta nufa lokacin da ta bar wajen cike da farin ciki. Toilet ta shiga ta yi alwala ta gabatar da sallah tare da addu'ar. Allah ya sanya 'ya'yanta ya zama miji a gare ta kuma farin cikin ta uban 'ya'yanta. Tana kammalawa ta wuce kicin. Mam ɗinta ta tarar a ciki tana ƙoƙarin sauke kuskus ɗin da ta dafa. Gaishe ta ta yaɗa da cewa mam ya ji kiyin sannu da aiki. ta ce wa basmati jiki na warke tun da gani a kicin ina kokarin haɗa muku abin da za ku ci ko da dadan ku Allah ya kara sauki mamu yanzu me zan rika miki mu ƙarasa dariya mam ta yi kafin ta ci kin je ki da abin dariya ke me kika iya in ban da latsa waya kawai ki je abin ki zan ƙarasa wani irin turkin bakin ciki ne ya rufe basma da takaicin wai yanzu ta ce da kanta ki goranta mata haka kenan ba dan Allah ya taimake ta da zaman da suka yi wajen ummi ta fara nuna mata wasu abubuwan ba shikenan haka mum za ta kyale ta ba ta iya girki ba ta yi aure ta ja mata matsaloli gidan mijinta gashi tun ba je ko ina ba ita kanta ke yi mata gori da bata iya komai ba sai lazar waya sai a lokacin mata tuna da wayar ta ba ta hannunta